Masu kallon mu, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa tare da ni a daidai wannan lokaci namu mai albarka. Sunana Zainab Abdullahi. insha Allah na zo muku da wata tsaraba ne na wani shiri wanda za riga gabatarwa a wannan tasha ta mai albarka wato shahidan mu wanda za mu rika dorawa a duk ranar Juma'a da karfe tara na dare. Taken shirin shine dalilin da yasa mata ba za su shiga aljanna ba. Idan kana so ka ji hujjoji da kuma dalilan mu sai ka ziyarci shafin na YouTube channel karfe ranar juma'a da karfe tara na dare wato shahidan mu idan ba mu gamsar da kai a wannan sati ba na san cewa tabbas za mu gamsar da kai a wani sati ko kuma sauran episode dinmu wanda za su biyo baya kar ka manta dai ranar juma'a da karfe tara na dare sai ka biyo mu a youtube channel dinmu mai suna shahidan mu tv ranar juma'a da karfe tara na dare